الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد يغيو قوة ربيع الآخر hijiran mahaifi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari talatin da biyar Allah ta'ala ya hada mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk ko suratul tabaraka da izinin Allah za mu tashi aya ta sha shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنكم من في السماء أن يصف بكم الأرض فإذا هي تمور بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur Allah yace a amintum man fis samai yanzu kun sakankance ma wanda yake a sama an yakhsifa bikum al-ardha da yake da kasa da ku fa idha hiya tamur sai kasa ta rika tangal tangal da ku wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana da cewa ya ɗaukaka akan bayinsa kuma ya daidaita akan al'arshi abinda malamai suke ce mishi ulubu zat Allah subhanahu wata'ala shi yake saman kowa shine yake bayani yake cewa a amintum man fis sama yanzu kun sakankance ma wanda yake a sama an yakhsifa bikum al-ardh da ya kifar da ƙasa ya juya ƙasa da ku kuna cikin ƙasar a cikin ta kuke rayuwa wacce a baya ya faɗa muku cewa ya sauwake muku ita ku taka ta ku yi gine-gine a ciki ku yi tafiya a kanta to wannan ƙasar ta ta shin kun amince masa ya muku haka kun sa kankance fa idza ta tamur sai ƙasa ta riƙa tangal tangal da ku tana juyawa da ku Allah yana da ikon yi wannan wannan ayar ta tabbatar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala sifatul ulu malaman tafsiri suka ce tana da fassara biyu ko dai a'amintum man fis sama'i ya kasance man fis sama'i ai man ala fis sama'i wanda ya ɗaukaka a gurgushin sama Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa akwai al'aliyu al'aliyu ɗaukaka maɗaukaki Allah maɗaukacin sarki shi yake saman daga baki ɗaya ko kuma ya kasance wannan fitin? ya kasance tana da ma'ana ala ta harfin jarri wato ai amintun man ala sama'i ba man ala fi sama'i ba ala wancan fi'ili ala ya'lu uluwan wannan kuma ala sama'i harful jarri kamar fitin." malamai suka ce dama akwai ka'ida huruful jarri yufassiru ba'daha ba'dan irin waɗannan harfan akan sukan fassara junansu akan yi amfani da wani harafin a makafin wani harafin to wannan yana tabbatar da Allah subhanahu ta'ala a dukkan tafsiran guda biyu Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka a saman bayansa babu wani daga cikin bayin Allah subhanahu ta'ala da ke saman Allah subhanahu ta'ala Allah shi ke saman kowa shi yasa suka ce uluwun ta kala biyu akwai uluwus sifati akwai uluwus zati siffofinsa maɗaukaka ne sannan kuma shi kanshi maɗaukaki ne shi al al-qayyim yana siffanta shi yake cewa wa huwa al-aliyyu bi dhatihi subhanahu id yastahilu khilafu dha bayani wa huwa al-aliyyu bi dhatihi Allah shine wanda ya ɗaukaka da zatinsa shi maɗaukaki ne a zatinsa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi iz yastahilu khilafu dali bayani domin a ce Allah bai zama ya ɗaukaka akan kowa ba to wannan ya kora a cikin siffa Allah subhanahu wa kaskanci ne ga Allah subhanahu wa tawaya ce ga Allah subhanahu wa a ce ga wani a samansa a siffofinsa da zatinsa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara shi kamar yadda malamai da yawa suka ruwaito hadisi a cikin sa akwai al-Imam Muslim akwai al-Imam Abu Dawud akwai al-Imam Malik a cikin al-Muwatta akwai al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin Kitab at-Tauhid din sa hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ruwaito hadisi yace kana li ghunaymatu na kasance ina da wasu ƴan dabbobi ina da wata baiwa sai baiwan nan ta kasance ita take kula da wannan dabbobin nawa wata rana sai ci ya zo sai ya cinye tinkiya daya ya ce wa ana rajulun min bani adama a ciku kama ya ciku ce ni dan adam ne ina fushi kamar yadda sauran yan adam suke fa fakattuha fakkan shi na taska mata mani yace da ya mare ta sai kuma abin ya dame shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر sai annabi ya girmama al'amar Ki kamare ta kai baka kyauta ba sai ce to ya rasulullahi a urtiquha in ɗan ta fito ya ba aikin Allah tun da baiwa ce manzal ta sama ya ce ka zo da ita yanzu ya zo da wannan baiwa sai manzalin su mai ce ya jariyatu aina Allah ce ya ke wannan baiwa ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah ya daidaita akan al'arshinsa kuma yana bubushin kowa saman kowa ce man ana waye ni sai ta ce an ta rasulullah ce kai manzan Allah sai man su ce a atiqha fa innaha mu'minatu yan ta ta mummuna ce wannan hadisin ya fassara waccan aya wannan ayar take gaban mu man fi sama'i ay man 'ala samai Allah subhanahu Ta'ala shi ke sama kowa to wannan Allah madaukaki yana tsoratar da mu a cikin ikonsa ya ga damar ya kifar da mu ya kifar da duniyar nan amma cikin ikonsa da tausayinsa gare mu musamman mu bayinsa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sauwake mana wannan mu haka ba za ta faru da mu ba cikin lamunin da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai halakar da al'ummarsa gabaki ɗaya ba sai dai a halakar da wani bangaren gwagwadon laifin da suka yi ko kuma a kama su da laifi shi yasa sai ka ji girgizar ƙasa a can sai ka ji girgizar ƙasa a can sai ka ji iska a can sai ka ji ambaliyar ruwa a can amma a ce gabaki ɗaya musiba da fitina ta game al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ba mu Allah sama na faɗin haka ba za ta faru mun gane saboda haka Allah yana tsoratar da mu cewa a cikin ikonsa kada mu kankance, mu ci gaba da saba ma Allah Allah madaukakin sarki yana cikin ikonsa zai iya kifar da mu a cikin wannan ƙasar ƙasa ta rika tangal-tangal da mu ta rika fitar da mu tana wurgi da mu tana jifa da mu Allah subhanahu Ta'ala ya sani sai ya ce amfanin tumman sama an amintum man fi sama'i an yursila alaikum hasiba فستعلمون كَيْفَ نذير أَمْ أَمِنْتُمْ كوكو كن أمنتني kun sakankance ma man fi sama'i wanda yake a sama an yursila alaikum hasiba da ya aiko muku da saƙo daga sararin samaniya saƙon duwan watsu fasa ta'alamu na kaifa nadir to daga nan ne za ku san sakamakon mai gargadi ko za ku san sakamakon gargadin da aka muku nan ma wannan ayar Allah madaukakin sarki yana sake jawo hankalinmu cewa yana cikin ikonsa da ya ga dama zai iya halakar da mu da saƙon duwar wasu hasiban malamai suka ce daga alhasba abin da alhijaratul hasba duwar wasu ko dutse wanda za a aiko da shi a jefo da shi wanda kuma waɗannan nau'ukan da alhasbu da alhasbu suna ɗaya daga cikin nau'ukan azabobi da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummatan da suke kafu to shine yake cewa a amintum yanzu kun sakankance ma man fis sama'i wanda yake a sama an yursila alaikum hasiba da ya aiko muku da sako na duwan wasu fa ta'lamuna kaifa nadhir to daga nan ne za ku gane sakamakon wanda ya zo ya gargadi a cikin ku wato sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya saka masa akan ku kun karyata shi kun yi imani da shi ɗaya daga cikin malaman tafsiri al-imam al-baghawi a cikin tafsirin sai yake cewa ai fa sata'lamuna kaifa inzari daga nan za ku san sakamakon gargadin da aka muku saboda haka nadir nan ya fassara shi da inzar shi kan shi gargadin ba mai gargadin ba za ku san sakamakon gargadin da aka muku kun karyata to akwai sakamako shi yasa nabir nan zamu ga an yi masa kasra a ƙarshe to an yi hazafin ya ne ya nafs ai fa ta'lamuna kaifa nadiri kamar ayat gaba fa kaifa kana nakir fa kaifa kana nakiri a cikin alqurra'u a cikin alqurra'u saba akwai wanda ya tabbatar da haka fa ta'lamuna kaifa nadir fa ta'lamuna kaifa nadiri fa kaifa kana nakir ai fa kaifa kana nakiri wannan uslubi ne na larabci yana cin al'ijazu ijazu al-lughawi yana ɗaya daga yadda Alƙur'ani ya gaji yadda kowa a bangaren lugarsa gagara kwaikwayo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kad kadzaba alladhina min qabli wala qad kadzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir walakad kazzaba alladhina min qablihim haqiqa wadanda suke kafin su sun karyata fa kaifa kana naki ya sakamakon wannan musa wadda suka yi min ta kasance Allah subhanahu wataala ya cikin cikin cikin uslubin na jawo hankalinmu yana tunatar da mu abubuwan da waɗanda suka gabace mu suka aikata da kuma irin sakamakon da Allah subhanahu wataala ya saka musu mu ba ƴan lela ba ne mu ba wasu daban ba ne idan muka aikata abin da waɗanda suka gabace mu suka aikata to mu ma Allah subhanahu wata'ala zai saka mana kamar yadda ya saka musu da mummunan aikin da suka aikata to shi ne yake cewa waɗanda suka suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa kafin mu to sun ƙaryata ka tambaye su da za ka iya tambayawa in kuma ba za ka iya tambayawa ba to ga labari an baka fa na kana aqibatu nakiri kenan yaya sakamakon wannan musa ayoyi na da suka yi zaman musu shin sun ji daɗi da suka karyata sai suka ci gaba da rayuwa mai daɗi ko ko a'a ga ayoyi nan masu ɗimbin yawa a cikin suhuri mabambanta na alkur'ani da alkur'ani mai girma ya kai to mana tarihin waɗanda suka gabace mu tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabawan da suka biyo bayan shi da irin sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya musu gwaggwadon irin mummunan aikin da suka aikata so daga wannan gargadi ne daga Allah subhanahu wata'ala yake mana kashedi kada mu zama kamar waɗancan mu ba wasu daban bane mu ma Allah subhanahu wata'ala zai iya mana azabar da ya ma waɗancan Allah subhanahu wata'ala ya tsare Allah ta'ala ya ce awalan yau أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينفقون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير shin ba su dubi zuwa ga tsuntsaye ba ne fauƙahum a samansu safatin suna sakin fukafukansu wa ya kabibna wani zubin kuma su kama fukafukan nasu ba yumsikuhunna illa rahmanu ba wanda yake rike waɗannan tsuntsayen su iya yadda suke yi a sararin samaniya sai Allah mai rahama innahu bi kulli shay'in basirun Allah madaukakin sarki mai gani ne a dukkan komai wannan ayar akwai makamanci ta a cikin suratul nahl amma malam abaka gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya kansa yana da wani ra'ayi a game da waccan ta cikin suratul nahl awalam yarau ila tayr awal alam yarau ila at musakhkharatin kum fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah shin basidubi zuwa ga at-tayr a nan ma an ce a tsayi mala baka kuma ya ce wannan ta cikin suwatul mulki tana bayani ne akan tsuntsaye masu rai tsuntsaye masu rai ya ce domin allah murukta ce awalam yarau ila tsaye. shin ba su dubi zuwa ga tsuntsaye ba ne fauƙahun waɗanda suke a saman su fafatin ta suffu a suna karkada ko suna sakin fikafikansu su rike su haka ne ake ce mishi as-saffu kuma a cikin safu haka zaka ga sun jera kamar an jera su ana an jera su kamar wasu rundunonin yaki wa yaqbizna wani zubin kuma sai su kama fuffuken nasu kaga sun tsayo a sama can ma yumsikunna illa rahman ba wanda yake rike su sai Allah mai rahama ka kalla kuma har da manya-manya a cikinsu masu nauyi manya-manyan tsuntsaye masu nauyi akwai su waɗanda su ma haka suke to sai ma lafaka kuma sai ya ce amma na cikin surutun na sai Allah madaukakin sarki ya sa sai ya ce musahara Allah ya saukake su ga mutane eh, Allah ya saukake su ga mutane sai ce a tsayin na cikin na nahl baya ganin tsuntsaye Allah ke nufi Allah na ishara ne zuwa ga jiragen sama yace domin a tsaye tsuntsaye waɗannan masu rai laisat musakharat Allah bai sauƙaƙe su ga mutane a hausu a je wani waje mai nisa ba babu tasiri a cikinsu amma jiragen sama sune akwai tasiri a cikinsu kaga ai Allah mana ku zaki akwai ya ya sakhare mana su jakuna da su waye ko eh wa taqulu idza stawaytum alayhi subhana alladhi sakhkhara lana hada kuma kunna lahu muqrinin kaga taskhir shine damar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na musarrafa su yadda muke so mutum ya hau jaki ya hau doki ya hau alfadari dukkan su ana hawan su ya hau rakuri da ana hawan su amma tsuntsaye ai ba a hawan su a sama su tafiya da mutum su ko jiragen sama sai mala ya ce su ne musakhara a cikin malaman da suka yi malamai masu tafsiri babu wanda ya ishara zuwa ga wannan sai ba Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa so daga a nan dai Allah mu da ku zuke yana nufin tsuntsaye ne da'ir tabbas tsuntsaye masu rai babu wanda Allah ba wanda ya isa ba wanda yake rike su su tsayu ya ba su dama su iya yin yadda suke yi a sama sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma usulubi ne na alkur'ani na jawo hankali ka kalli abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yayi na ni'imomi da ayoyinsa da halittinsa domin ka tabbatar da shine al-khaliq ka tabbatar da shine al-ma'bud bi haqqi ka tabbatar da cewa shine ya tantance abota maka da gaskiya domin ba wanda yayi wannan ba Allah madaukakin shine maganar da hikima ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid dukkan abin da ka kalla a sararin duniyan nan ta subhanahu wata'ala to zaka tabbatar da cewa alama ce da ke nuna cewa Allah ta'ala shi ɗaya kuma shi ya cancanta abota masa da gaskiya ba wani to shine Allah madaukakin sarki ke cewa ba wanda ya isa ya rike su ya ba su dama su iya yadda suke yi a sararin samaniya shi sahu suna karkada fukafukansu wani zubin kuma ka gansu sun rika fukafukan nasu sun tsaya dak sai Allah subhanahu wata'ala ne rahama a wannan sai ya ce ar a can kuma ta cikin suratul nahl sai ya ce ma yumsikuhunna illa Allah Allah madaukakin sarki shine yake da damar rike su su iya tafiya in ka dauki waccan ta cikin suratul nahl tabbas akwai aya a cikin jirgin sama ga mutumin da ya taba shiga jirgin sama ko ya ga yadda jirgin sama yake tashi amma wanda zai fi gaggatawa shine wanda ya shiga ciki shi zai ba da labarin hakikalin yadda jirgin sama yake to watakila wanda zai fi shi, shine kuma mai tukin jirgin saman da ma'injiniyan jirgin sama akwai tabbas aya a cikin jirgin sama shi yasa shauki yake siffanta shi ke cewa nisfuhu tayyibun wa nisfun bashar ya laha min ajaibil kadar nisfuhu tayyibun in ka kalli siffarsa sai ka ga ya kama da tsuntsu wani sun bashar in ka kalli kuma wani bangaren sai ka ga irin yadda yake ya kama da ɗan adam jirgin sama sai ce ya laha ya ce yi jirgin sama ira ce sai ka yi mamakin min aja'ibil qadar cikin abubuwan ban mamaki na kaddara Allah subhanahu wa ta'ala to haka su kansu tsuntsayen masu rai domin su ne ai bature ya kwaikwaya ya jirgin sama da izinin Allah in tsuntsaye ya kalla a yadda suke ba da labari suna cewa an kalle shi aka ce to ai masa ƙira ta in ka kalle shi za ka gaya kama da tsuntsu da waɗannan fakafakan nata sannan aka ce gudunsa a sa shi kamar yadda zuma take gudu shi jirgin sama a sa shi yadda zuma take gudu cikin sauri sai zuma ta sassa taso cikin ɗan ƙaramin lokaci daga daga amerika ta zo najeriya aka sa shi a haka to kaga wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala bature bai komai ba a ciki bature ba yi da wani abu da yayi illa ya tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar ya kasance in yana da wata falala da ya gane sai ya yi imani kwakwalwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ita ce ya yi amfani da ita domin tabbatar da abin da Allah ya ga damar ya zamo ya zamo shi kenan wannan abin da ake fatan dukkan mai imani ya zama kenan duk lokacin da Allah madaukakin zaki ya baka wata basira ka iya kawo wani abu na ci gaban al'umma to ba alfahari za ka yi ba sai ka gode ma Allah subhanahu ta'ala. ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine ya baka wannan ikon a cikin ikonsa ya ɗan tsakuro maka wani abu ya baka Abinda da khidir ya yi ke nan khidir alaihi khidir alaihi bayan ya gama ma annabi musa alaihi bayanan waɗannan abubuwan da ya yi na ban mamaki na ɓalla wani ɓangare na kwale-kwale sannan da kashe yaro da ya yi yaro da yi laifin komai ba in ji annabi musa alaihi sannan kuma da yadda ya ga wani gini zai fada a garin da ba a taimake su ba aka ki ba su makwabtaka ya zo ya gyara shi to shi kenan to bayan an gama wannan da ya masa bayanan fassara zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra to bayan ya gama masa bayani shikenan sai annabi khidr alaihi salam sai ya ce ma annabi musa suna tsaye kai sai ga wani tsuntsu kawai sai ya zo a bakin kogin da suke tsaye sai wani tsuntsu kawai sai ya zo ya dan tsarki ruwa haka sai ya sama sai ya tafi sai khidr ya ce ma annabi musa alaihi salam ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah ta'ala illa kama tarafa hadha at-ta'ir min hadha al-bahr هل نقص منه شيئا ce da ilimi na da Allah ya bani da iliminka da Allah ya baka idan za a haɗa su a cikin ilimin Allah da baki ɗaya ba su wuce kamar yadda wannan tsuntsun ya zo ya tsirki wannan na teku ba ya tashi ya tafi sama shin ya rage wani abu a cikin ruwan ya rage ma wannan tekun wani abu ina jin ko a kofi aka aje ruwa abin nan tsuntsu ya zo ya tsanta ya sama ina ji ba wani abin da zai rage balle shi to haka ilimin Allah yake daga kaga abin da ya kamata a ce mutum ya yi kenan a lokacin da Allah madaukaki ke ba shi wata kwakwalwa ya aiwatar da wani abu daga cikin halittun Allah wa Ta'ala, to sai ya gode ma Allah ya yi irin yadda Khidr alaihi salam a matsayinsa na masanin Allah subhanahu wata'ala wa Allah madaukakin sarki ce innahu bi kulli shay'in basir Allah madaukakin sarki mai gani ne a game da dukkan komai kowane abu da ake Allah madaukakin sarki yana gani a cikin idanuwansa a cikin ganinsa a ƙarƙashin ganinsa da kularsa waɗannan tsuntsayen suke yin yadda suke yi a sararin samariya sannan kuma kuma 'yan adam duk abin da kuke ba zai boyi ga Allah subhanahu ba in dai al'amarin waɗannan tsuntsayen bai boyi ga Allah subhanahu ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da jawo hankalinmu yana karantar da mu tauhidi سيتي عمن هذا الذي هو جند أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور الله مدوكين سيتي أمن هذا الذي هو جند لكم wai wane ne kuke da shi waye kuke da shi a matsayin rindina malaman tasiri suka ce jundun mufradi ne suna ne kwara ɗaya saboda haka ana amfani da shi ga mutum ɗaya sannan kuma ana amfani da shi ga jama'a da yawa jundun ma hunalika mahzubun min al-ahzab kaga jundun jam'in sa ana ce masa junud rindinoni kenan to amman hadha alladhi huwa jundun lakum wai wane ne kuke da shi wannan a matsayin rindina yanzu min dunin rahma, wanda zai taimake ku koma bayan Allah mai rahama kuna da shi Allah madaukakin sarki yana tambayar kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba yace shin suna da wani wanda zai taimake su a matsayin rindina ba Allah mai rahama ba suna da shi in suna da shi su kawo inil kafiruna illa fi ghurur su dai kafare ba su zamo a cikin koyo ce a cikin rudu rudaddu ne su in kana neman rudaddun mutane ka samu kafare waɗanda ba su yadda da Allah subhanahu wata'ala ba nan sai ka shafa addu'a ka tashi Allah nan shi yake taimako idan suka shiga cikin damuwa da'u Allah mukhlisina lahu din sai su ka kiran Allah subhanahu wata'ala shi kadai in aka shiga damuwa shikenan duk sai a rude sai a shiga rudu sai a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi an yadda Allah na nan amma idan kuma aka fita daga cikin wannan yanayin shi nan sai a koma kuma a ci gaba da kafirci akwai hudun da ya kai wannan babu hudun da ya kai shi so da ta Allah madaukakin sarki ya ce il kafirun illa fi hudu kafirai dai ba su zamo a cikin komai ba cikin cikin hudu hudu suke ciki suna cikin rudu sun rudar da kansu da ne su a cikin firgici suke da razai so da ka babu wani wanda yake taimakon mutane idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan aya tana tabbatar da ba a zata da kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ba wanda yake da ikon magance shi sai Allah so daga wajen Allah ake koma idan an shiga cikin damuwa daga halin da ake ciki a duniya gabaki daya ba wanda ya isa ya magance wannan matsalar idan ba Allah subhanahu wa ta'ala aka koma zuwa gare shi ba to daga ni kokarin koma ga Allah subhanahu wataala domin ya taimake mu kuma tarin rundunonin kafirci waɗanda suke ma musulunci ta ba zai tsoratar da mu ba kada ya tsoratar da mu domin gashi nan Allah ma na tambayin su kafara shin suna da wata runduna da za ta taimake su ba Allah ba in suna da ita su kawo ta ana jiran su kawo sannan Allah ta'ala ya ce أمن هذا الذي يرجو إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم ويوانيني ونن wanda yake azurta ku in amsaka rizqahu idan Allah ta'ala ya rike arzikinsa sai Allah madaukakin sarki ya rike iskar da ake shaka arziki ne babba malamai suka ce ah, daga ah, ni'imomi sun kasu gida biyu akwai anni'amul usuliyya akwai anni'amul furu'iyya ko ka ce anni'amul usulu da anni'amul furu'u akwai ni'imomi waɗanda suke ɗan tushe ne su akwai kuma ni'imomi waɗanda suke ɗan rasta ne su to daga cikin ni'imomi na tushe akwai iskar da kake shaka Allah madauki zaki ya baka ita a matsayin ni'ima arziki to da Allah zai rike ta waye kake tsammanin zai azurta ka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wata aya amma mafi yawanci ba mu rika lura ba har yau halin da ake ciki a cikin duniya kasashen turai tattalin arzikin su ya shiga cikin talalabiya sun rasa yadda za su su suke takama cewa tattalin arzikin duniya da ƙarfin soja da komai yana hannunsu amma ko ga shi Allah madaukakin sarki ƙarara ya nuna musu yanzu suna cikin talalaciya ta samun koma da tattalin arziki a dukkan kasashen turai sai dai wadda take dan mamata ido ba ta san a gane nata shine take yi amma irin su girka ni yau ta asirin ya tono girka asirin ta ya gama tonuwa tattalin arzikinta ya lalace komai ya balbalce to kaga nan Allah mu suke ce wai wane ne suke da shi wanda idan Allah ya rike arzikinsa zai azurta su waye shi ballatu fi utuwin wa nufu sai dai su sun rude sun fada fi utuwin a cikin girman kai wa nufurin da kuma ture da kin abinda da Allah subhanahu wata'ala da guje ma Allah subhanahu wata'ala ya sauka waɗannan cututtukan guda biyu da al'utuwu da annuhud su suka jawo musu halin da suke ciki ba su iya ganewa cewa Allah shine ar-razzaq shine ar-raziq shine mai azurtawa shi yake bada arziki in ya ga dama sai ya azurta wanda ya ga dama in kuma bai ga dama ba sai ya bar wanda ya ga dama a cikin talauci arziki na Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa musulunci ya tabbatar mana da cewa bai kamata musulmi ya ta'allaku da wani ba ya rika jin wane ne mai azurta shi saboda haka bari ya bi shi ido rufe duk abin da wannan mai arzikin yake so a yi ko ya saba ma Allah a bi shi saboda arzikin shi a wajensa yake arzikinsa ba a wajensa yake arzikinsa na wajen Allah Allah mara kurki shi ke azurta kowa shi ma da Allah ya ga dama sai ya mai da shi talaka a yau haka ta faru da yawa akwai mutanen da ake nuna su da masu dukiya ne amma sun da sun zama talakawa a cikin al'umma ba su mutu ba Allah ya nuna musu karshen su to ga ashe gabaki daya fabtahu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru lahu kawai abinda ake nema ka nemi arziki a wurin Allah amma Allah subhanahu wata'ala yana azurta mutane ne ta hanyar asba Allah zai iya azurta wani ta sanadiyyar wani wane ba wani kwangila Allah ya sanya wannan ya zama sababin arzikin wancan amma ba shi bane mai azurtawa shi dai sababi Allah ya sa wani a ƙarƙashin shi wani zai yi aiki ba shi bane mai azurta amma shi sababi ne na samun arzikin wancan amma dukkan arziki ga baki ɗaya arzikin mutlaku inda Allah arzikin mutlaku inda Allah arziki ga baki ɗaya sakakken arziki to yana wurin Allah subhanahu shi ke azurta wanda ya ga dama shi ke talauta wanda ya ga dama ikonsa ne da ganin damarsa sai ya azurta wanda yake ya ga dama kuma ya talauta wanda ya ga dama ba wanda kuma ya ce masa magana ba wanda ya ce ya sai ce dan me aka yi haka la yusalu amma yaf'al um yusalu Allah ba wanda ya ce tambaye shi ce dan me kai ba wanda ya ce tambaye Allah subhanahu wataala me kai wannan ma aya tana tabbatar mana da tauhidi akan cewa arrizqu bi yadillah arziki a hannun Allah yake to idan ka yadda da arziku bi to bai kamata ashe ka bi wani ba saboda lalacewa ka lalace ka bi wani al shafin yana faɗi a wasu baitotansa yana cewa ana in ishtu lastu a'damu quta wa idha mittu lastu a'damu qabra himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tagal mazallata Ya ce, ana in ishtu lasu a'damu kuta, na tabbatar da idan na rayu ba zan rasa abin da zan ci ba wa idza mittu lastu a'damu qabara idan kuma na mutu na san ba zan rasa kabari ba shi yasa himmati himmatul muluki himma ta himma ce ta sarakuna wa nafsi nafsu hurri sannan raina ne na ɗa'in tacci tara almazallata kufa raina na ganin in kaskanta kafirci ne kaskanci amma na butulce ma Allah ne tunda ba wanda arziki na yake a hannunsa ba wanda kuma kabari na yake a hannunsa shi kenan abin da ake nema in ka rayu a duniya ka samu abin da ka ci shi ne ake duk bige-bigen da ake yi a kan wannan ne me za ka ci shi ya sa, Alimawa, kai Abu Abul Atahi yake to hasbuka ma tabtaghihi al eh ma aktsara alqut liman yamut yace hasbuka mimma tabtagihi alqut abinda zaka ci a duniya ka tsaye akan ta ya ishe ka in dai ka samu abinda zaka ci ya isa ma aktsara alqut liman yamut to wanda zai mutu kuma zai kage yana da abinci da yawa to kaga ashe saboda abinci saboda tuwo bai kamata ka tashi daga kan manufa ba saboda tuwo saboda abinda zaka sa a baki sai ka rasa manufa ka zama baka da manufa a rayuwa ka zama ɗan yaki halal yaki haram ka zama ɗan dakon ɓata al'umma domin wasu su ci nasara su ɗaukaka sharrun nasi man yudhibu dinahu li duniya ghayri mafi sharrin mutane shine wanda ya yadda addinin shi ya lalace dan duniyar wanda tabbata shi ya yadda duniyar wanda ta tabbata shi kuma ya je game da azabar Allah ranar lahira a zuga mutum a ɗauke shi a bashi samanan kalilan ya siyar da al'ummarsa in ka mutu kuma shi ke nan laswa ku kabara ana yin ish wa idza mutu laswa azamu kabara sai na mutu ba zan rasa kabari ba akwai ka kabari da shi ke nan dama za ka ci ne ka ci ka ci ka koshi kuma sai ka mutu in ka mutu kuma a saka a kabari shi ke nan duk idan mutum ya fahimci rayuwar da baki wannan lissafin kenan in ka zauna a duniya su za ka yi ta ci ko biredi in kuma ka mutu a sa ka a kabari to shi ke nan shi yasa dole musulmi ya zama yana da gaya ya zama yana da hadafi ya zama yana da manufa ya yi shuri hadafi ya zama yana rayuwa don manufa ka rayu don manufa ba kawai ka rayu ba shi ke suna ruwaitowa a hikima suna cewa wai العاقل يأكل ليعيش والغافل يعيش ليأكله wai mutum mai hankali yana cin abinci ne don ya rayu shi kowawa yana rayuwa ne don ya ci kawai ciki shi ke kawai don ya ci to shi na ce to don ka rayu take mai ai ma aksar man ya'ishu bila hadafi al'aishu laysa hadafan fi zati dan kawai ka rayu ai ba manufa bace a'a labudda an ta'isha bi hadafin samin kuma dole ka rayu dan manufa manufan nan kuma madaukakiya shine sai suka ce wal mu'minu ya'kulu li ya'isha wa ya'budu rabbahu musulmi mai imani shi kuma yana cin abinci ne don ya rayu in ya rayu kuma ya bauta ba Allah wa hayatuhu kulluha ibada rayuwarsa gabaki ɗayanta bauta ce ba wani bangare da mai imani abinda annabi ya karanta da mu da zaka ware ce shi ba ba ba ba ba ba ba addini kake yi ba ko kuma ba ba ba ba ibada kake yi ba komai hayatu ta kullu halillah rayuwar gabaki ɗaya ta Allah ce kaga dole mutum ya rayu dan haka da manufa ka zama kana da manufa a rayuwa akan me kake me kake son ka kai zuwa gare shi alal aqalli kafin Allah madaukaki zaki ya kaddara ajalin ka yazo to me kaddama ma al'umma ka me kama addinin ka me kai kafin lokacin da mutuwar ka za ta zo kuma sannan baka san lokacin da za ka mutu ba ko yanzu ko an jima ko gobe ko nan da shekaru kaza to me kai me kai in ka mutu shi ke na akwai wanda da ya mutu kwanaki shi na an manta da shi shi ke an ji an turbide a kabari shi ke na an manta da shi a cikin al'umma ba wani abin da za a nuna a ce wane ne ya yi bai ya kalla da alkhairi a cikin al'umma wannan ne a tarari. wanda zai mutu mutane su manta da shi a ji mutum ya mutu amma shi ke nan kawai kama akuya ta mutu me ita ya ɗan ji damuwa yan kwanaki shi kenan kwanaki kaɗan shi kenan ya samu wani inda ma ya samu taniya mutumin da ya rasa afiya ya samu taniya ina zai tuno da wata afiya amma ka mutu a cikin al'umma al'umma ta riƙa damuwa saboda an rasa wani jihu an rasa wani mai yin wani abu mai mahimmanci a cikin al'umma to shine abin da ake bukata wannan al'imanu bi anna Allah huwa ar-razzaqu na tabbatar ma da mutum wannan in kai imani da cewa Allah shine mai azzatawa ba wanda ya isa azurta ka ko ya talauta ka sai Allah to zai sa ka zama kana da manufa a rayuwa kuma za ka zama kana aiki domin al'umma ta ci gaba domin addini ya tabbata sai ko da za ka rasa ranka shi ne abin da aka rasa a cikin al'umma to wasu ku waɗanda ba su fahimci arzazzaqu huwa Allah ko inna Allah huwa arzazzaqu ba to shi kenan sai su je su sai da al'ummarsu, sun yadda a ba su samanin qalilan a ba su kuɗi ɗan kaɗan su siye da al'umma su halakar da ita shi kenan su mutu ana la'anarsu su mutu ana alagayar an huta yanzu ba lalacewa ba ya za a ce wai mahaddacin alƙur'ani wai a tara su mahaddata alƙur'ani dubu shida a tara su suna addu'a wai wai Allah ya sa wannan gwamnatin wai ta dore a bauchi aka je aka je aka tara su aka ba su aka ba da kwangila su sun zo da niyyar su tafi da dubu hamsin hamsin sai ga sun bige da naira dubu ɗaya ɗaya wani ma bai samu ko ɗaya ba shin ya taso daga nijar wani ya taso daga ibadan ko legas wani ya taso daga kano ya tafi bauchi wani daga maiduguri an ba shi naira dubu ɗaya suka wawashe ƙur'anan ƙur'anan da suka yi karatuttukan da su suka wawashe akwai wulakancin da ya fi wannan makaranta alƙur'ani za su koma su zama haka Ta ga magana limamu shafi tara almadallata kufra la shirye tattaunawa to wannan Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mu kafirai abin da yasa suka kida sun san Allah ne mai azurtawa amma girman kai da annuhu yadda suke gujewa suke tsere ma'ayoyin Allah shi ya jawo musu kamar sun musa cewa Allah ne mai azartawa kuma sun tabbatar da Allah ne mai azartawa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayani duk da ya jawo hankalin mu a game da tauhidi afaman yamshi mukibban afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه yanzu wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi fuskarsa a kife a hada shi ya fi shiriya amman shi sawiyan ko ko wanda yake tafiya madaidaiciya ala siratul mustaqim a hanya wacce take mai kakkiya waye fi shiriya a cikin su waye yake da shiriya kaga alladhi yamshi sawiyan ala siratul mustaqim huwa ahada lallazi yamshi mukibban ala wajhi ba wanda yake tafiya fuskar ta akifa ba da ka yake tafiya kafafuwansa na sama malaman tafsiri suka ce wannan misali ne na mummuni da kafiri mummuni a kife yake tafiya kafiri a kife yake tafiya mummuni kuma shine yake tafiya ala siratul mustaqim sawiyan eh sawiyan a daidai yake tafiya ba a gida ba ba a shagida ba yana tafiya daidai kuma hanyar da yake tafiya akan ta madaidaiciya ce al-imamu qatada Allah madaukakin zaki ya ji kansa ya ce wannan ayar ana bayani ne akan abin da zai faru a lahira amma a cikin malaman tafsirin kusan shi ne tafi a wannan ra'ayi cewa a lahira mummunai za su zo a sirati su tafi lafiya lau su ko kafirai su ne za su zama za su yi tafiya mace ban alawarsu. wasu eh, fa kubikibu bi hum wal wa junudu iblis ajma'un a gani cifar da su za a yi a ciki an sirati la nakibu za a kifar da su su fada cikin wuta akan sirati to al-imamu katada ya dauko wadancan ayoyin ya hada da wannan ayar ya ce a lahira ake nufi amma mafi yawancin malaman tasiri sun ce misali ne Allah ke bugawa na masu imani da waɗanda suke kafirai masu imani su ne waɗanda suke tafiya akan hanya madaidaiciya wannan asiratul mustaqim ɗin da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin da tun a farkon alqur'ani kuma kullum a sallah sai ka goke Allah sau goma sha bakwai cewa ya shiryatar da kai ita ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin al-imam ibn al ya ce yace asiratul mustaqim ba a kiran as-sariqa hanya da as kuma har ai mata sifa da al-mustaqim sai idan ta cika wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan ya ce istiqamatu da kasance hanya ce wacce take miƙe ba kwana hanya ce miƙe e, ita kaɗai ce a hanya ce miƙe da za ka wuce ba kwana to sannan ake ce mata asira kuma a yi mata sifa da almustaqim sannan sharaɗi na biyu ya kasance dole ita ce za a ji in ba ita kabbato ba inda za ka ci dole ya kasance ita ce za a mace ita kaɗai ce hanya gari sai a kira ta da asira kuma a yi mata sifa da almusuki sannan sa'atu halin mari ta kasance tana da yalwa duk wanda ya ce zai shigo ya shigo ba musulunci ba kenan musulunci na koran wani sai dai wanda yake ya ga dama ko ya ga hagu ya ki shiga in mutum ya ga hagu ya ki shiga to shi sanin makansa amma siratul wa wasi'un ya sa'u jami'al marri hanya ce duk wanda zai bi sannan kuma sharaɗa sharaɗanta na hudu al-imam al-qayyim yace buluguha ila al-maqsid ya kasance za ta kai ga mutum za ta kai ga mutum zuwa ga manufarsa sai a kira ta da as mustaqim to wannan shine Allah mun zuke yace masu imani su ne suka fi shiriya su ce suke kan shiriya ka san kafirai munafukai daga cikin abubuwan da suke yi sai suka ce ha'ula'i ahda wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahda min na amanu sabila cikin sharrin munafukai sai su rika nuna waɗanda suka yi sai su rika cewa sun ga kafaran nan ma ai sun fi musulma eh, musulunci hannun musulunci ga kafirai ne ka je amerika ka ga rubon amana je ka ga bature ka ga yadda bature ke da rubon amana da kula da lokaci ya ta ban kafirai shi kuma musulmai ya ta zagin su a'a ba a ce musulmai ba su da ayyubi ba amma ka rika fifita kafirai kana cewa sun fi musulmai to wannan alama ce ta munafurci Allah ya faɗa da kansa su rika nuna masu imani suna cewa kafirai sun fi su ka ganin Allah musu raddi afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim gashi shi sawiyan yake tafiya ba a karkace yake tafiya ba sannan hanyar kuma da yake bi hanya ce wacce take ɗan kakkiyar hanya wannan na nuna mana duk mutumin da ya rike hanyar Allah ya zama akan manhajin ahlus sunna wal jama'a to ba za ka same shi yana da lalafiya ba ba za ka sami shi yana talalabi a cin aƙida ba ba zai zama lalataccen mutum ba wanda bai da manufa sannan kuma ita kanta hanyar hanya ce mai kakkiya da ba za ta sa ka karɓa samun waɗannan matsalolin ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a aqidatan wa manhajan babu cin karo tsakanin nassosan da suke tabbatarwa na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da ke da alaka da addini sabanin yan bid'a الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يسق فانتاسية إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتهم مختلفون في الكتاب sun yi saɓani a kan alƙur'ani ‘yan bid'a ba za su taɓa samun ittifaki ba a wata aya ƙwara ɗaya su maka tasiri su ittifaki ba مختلفون في الكتاب سن saɓani a game da alquran na likita sannan sun saba ma alquran sannan muttafiqun ala mukhalafati alkitab inda zaka ga sun yi ittifaki shine wajen saba ma alquran in dai kana neman ka ga to sai dai wajen da za a saba ma alquran amma su ittifaki akan tafsirin wata aya ko aiki da wata aya to sai sun samu sabani to duk wannan yana karkashin afaman yamshi مكبا على وجهه ahda أمن يمشي سويا على صراط مستقيم waɗannan su ne ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana yau mu iya fassara su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi aya ta 23 da izininsa wanda kuma Allah zai ci gaba da mana bayani yana jawo hankalinmu mu yadda da cewa shine abin bauta na gaskiya wanda dama mawdu'in surar kenan tana tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu Ta'ala a janye dukkan wata bauta daga wani a bayar ma Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shi ya taddamu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu ya kare mu daga fitinin zamani ya shirye mana da zuriyar mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in oh, wanda yake tambaya yake